الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata tabbata Allah salatu ya ce ci ya mishi da tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina na tsafa buta tako ya Muharram 1437 kalenda Nigeria tsafoshi na oktoba 2015 da miladiya na ne kafin ya baci da katon littafiyan almanzumatar baikoniya ko kafin yi jiye mafari na yi introduction to karatun shi sau na ita ci gaba bai kafa introduction wuce kami min karatun proper insha Allah muhimmancin isnadi isnadi al-isnad ɗanyo na ata al'umman na na falalanin al'umma na jima gwagwale yani na adi al'umma da tace al'umma wacce na ji al-isnaduna ebona isnadu da kima wuce kwa dini ya ce ce ga malaga ya al'umma ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga ummatul isnad ya zamu ji bincike ya ce isnadu da wuce kuyi ilimin hadisi wo ebona enayi manufa wance kwa ilimi hadisi wani ngayi mana ilimin mustalahul hadis enayi manufa wance ọnụ bana ngayi alayri gala da takani hadisi na agwo na gani da hadisi na gani ya ne mana hadisi na agwo na gani agwa ne wale gani agwa na isnadu ga ta ko goda shirutu yana lahadi su ci ga ajiye ko wa ko hasan nan na ma'agwa nan wa jozuri in ma isna dubai ma da nan doce al'imamu sufiyanu sauri ga al isnad silahul mu'min lalla hakika isnadi ka koyi mu'mini fa idza lam yakun ma'u silahun bi ayi shay'in yuqatil kaga ya za da isnadiya da kiwa huku bi ma ne za ga ga waji ilimi hadisi wuce ɗuwa ga hadisi na zo hadisi na zo dole wunde bukata ya littafi mai shaga ga ya rijalo na ebon ɗuwa ga na zane na yi makabulu zane na yi saduku zane na yi sikatu zane na yi kazabu zane na yi wada'u zane mai labasa bi zane mai kanzan ko ibn shibban ya ya gani na ga littafin al-majruhi na bu al-imam abdullah ibn mubarak ga al-isnadu indi min ad-din lalle hakika isnadu ya e babu bu da min ya dinin لولا الاسناد لقال من شاء man شاء ma sha'a ka zo اذا bo isnadi مو za ko amma daga ne isnadi da bane wani ga za ka zaga ka babu ko ba ko wa ko wale e eh, nana da wale kafin na ta zu in a akun fasa kun bi na bayi fata bayyana fasu ya labari da ya gajewa kiyo ya gajewa tabbaci ya zo ko ibn sirin ga kanu fi zamanin awwal la yas'aluna anil isnad ga nema fari na e ga gangan e ji gangan bai bai na juna ha waqa'at al fitna kaku na fitina da ji faruwa gan na masu kun sa'alu al isnadi aja ta da yake isnado likai ya kulu hadisa ahli sunna e wala hadisi ahli sunna go wa yada'u hadisa ahli bid'a a ci ma lagwalwa la da hadisi nbda shi ebo ne nbda shi bo ne shi ela, la ga mini ya ga nbda shi da bo ne mini addini ya ba sai asusa ga mana ta ne muhammadu ne kitabu lidat ko na limamu tirmidhi Bani al-khattabi ya jini ya ratiba ele oto da eh, mini a mini a jini a gudu to n ta gama nọta ni da abu ke kawai jira support na ilu da ina nina a da sashen biya gidan mu na ji a sai yanzu ga mulki annabi ya ga ga annabi sa sallam ga man kazzaba alaiya mutane da sai ah, ya taba wa maqada minan um, nari a ga su ga manan su ta annabi a su ga manan su yau ma na su ga manan su support fa duniya nan muhammadu ebo ne noma nan ya fi ji kula sarawi da tanki hudu ya zuta lamari ya isna da shi yadda bitike je tube ebo muhimman wuce-wuce ko na nuje na lai da gaji tantance wani hadis tsakaniyar na gebe na jayi nan ne ke ga na kudu da rahi ah. ta eh? yi ne aje woyin tsaki ko da zinari a madakiyar a madaya zarfa to ko ko bu bisi su zi su shi da za sai rikiyar za sai jiwo so a ci dai washi dabon na yi zan da tare ga wannan jirage ka zuwa ko wannan ko dinari ka zo yo ko be dinari yo ko be zarfa fe ga ji wona alali mu ji wanja imana na traffic e ko kwaya zinariya kwaya kiyo ya zarfa ta zo wadda zane in fatigu area wuce wannan wa ta yau ganin Allah ya wuce guda da wuce kiyayen wuce ya to Ati tura ga manya ji daga na aji na gu ilimi ya ji sai na zana da ya da lamari ya yawe wato ga yawan na yawon wangi yawan na mai wannan gyanin a tura ga waga hadisi ga daya manya ji su ji hadisi a ga waga hadisi na je hadisi na gyanin hadisi na gyanin ebo na wa je na waya da guke mataniya ji su ma yi suru waje bitike isnada na ko a ke kamar ya ji su ji ne ga almuhaddisu na jina ko a ji kokari ya kokari ya ta gwargwadon hali ya ce a sa da tattabu iya a sani dushi ko amma ta ji kiyar Amalama lawan kwaya kan har tu babu na zuzaji sarawi leji ka ka ka ka nan amma zuzaji da kinkin yau ka basra bagdad kufa haramai ne na makaran da madina sham andalus biladi mawara nahar sejistan tabariya ta ta yi na ya ase zalubo habe mitraji etijibo ekiwe ilimi hadiso zanu cha hadiso ni zanu cha hadiso ba zanu ti zanu ti holi kati ko jira na ko bal ejike yemen na mawun ci ko je ga cha so zat ibn hammam sana'ani shi ne zake ma'bal ibn rashid shi na ba ta ji yawa ta ji ilimi ta imam muhammad jiri da lutu yemen ta ce kibo katon hadisi wa bagdadi ci mu bal na'amar ibn rashid al-basri wuce basra shi wuyo ko amma daga nan man wuce kwai fito yamman gwada wuce lokacin hadisi wuce mai mamman wọ́n lọ ká mí ní àǹfààní kàtó gádọ́ ọ̀nà mm. wọ́n gájẹ ìlì ní àtijọ́ mọ́ndẹ́sí ńlọ́tọ́ lọ́wọ́ àdájí kàtó gẹ́ni bẹ́yìn náà wọ́n gá tu yìí sì wọ́n tẹ́ kàtó jẹ gbòdè mọ́yìn òyìnbó wọ́n tó lẹ́ bí wọ́n ti jí mẹ́kàntà gbádà náà wọ́n tó tẹ̀ jẹ́ àti ńlọ́tì náà gbàgbé so ma'amar ibn rashid mutu ya magani na zuwa mufe je kadu mufe je kadu mufe je tukatu har yamanci bai ga kemi na ma'amar sokwa je a sokwa albarka da katu ya na mutu la tukatu a jifu da shi ya abu ne da shi mai zai daga bandu ne buɗe buɗe ji katu ya rufa iga ma'amar ya ma'amar a ga duk da sai bugu ne ya ji mamari na yi wani gwamnan jejiyar su yi ni jikiyar ni biya wuri a ti wajen su balle ya ta jikiyar a ta ce waya ma'amar durasi so a duk ɗan yi wuce mai yamanci ma'amar ta jikiyar ku ci shi yamin gosu ni ma'amar dai ga bai cika wuya no ya da sama ba wanda za ya ji ni nga no na tun da na tun shawo ke la ka to dai wanda da kan na ali ma kan kira tu fa ya ali ma mu za bi karkashi ya mamaro wa ga ji a na ji shi ya bu shi no ga ji ẹ̀nà àjò ká ìdù lè kí o ìní pátá ìrìnà àdìsí gámọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ àjẹsọ mẹ́yìn dẹ́bọ̀nà ọ̀gádà àtẹ́sọ̀ ẹ̀kùnfà ní àlìmáàmù báàbí mẹ́yìn mẹ́yìn fèjì kàtú fèjì kàtú fèjì kàtú fèjì kàtú wọn bẹ́ẹ̀ dà mẹ́tẹ́yìn lọ́tí ìrìnàjì ń lọ́tí àtọwọ́ lábì hmm. nídìí wàá gbọ́ lábì ọjì àwọn. go wolo di firgita waji har kayan yan husband and wife e ba yi ni kan wuni na har kawai dai sati wurin wagun iji to yi jimu yawai wajen na ganin abu nga zun ya da waye ni hadisun gado ji a gbanu a daji zanen na yi wajen ji kasan hadisun da yi ji zanen man sai da jika kai ko a ila ka al-hafiz ibn khuzaimah ne ibn khuzaimah wa ka ko qur'an ku fiki sun yi kace yi ba ta kajiya goyi qur'an haka fiki wa ko ci gan gajiri lanu ya da wai ni hadisi ne ba buga wa walwa so ga kijo ta ga ku sai sarrafa dan da ne wacce liman ji ne sallah daga cabuwa abin zama wa da ba ce cewa mace mace duniya kan laga ni a jiya dawa wani kiyo wani shi wace da jika su zan jin sai ne ma wani sai jin da yanzu ne wasu wace kuke siya zan ci bismillah وقال يقول يعني نفس في طلب الحديث عن خطيب البغدادي وصي عن الامام الذهبي وتذكره الفاضي عن الامام الذهبي ko tarihu lissafi bashar lalami a limamu zabi da ita ce ka kai wasa ji bayani jawar da islami da ce ji yiri yiri ya ce ci bano ya ce wani ilimi hadisi wani kai hatta ta zamani na ne ya zai dabo fejiri ne ce wani ilimi hadisi abu isafin huwai yusuf lubashin na nasu ilmi albani ya ce ci bo wani ilimi hadisi a cikin da makakayan ya ba da ji bincike fiye lamari na ya ilimin nan mini ni ma wuci kwanu ji ni ma ni ma wuci kwanu sai na Allah tunu ji al'umman nan na ma umo waje dole na ya je goya sai ci na ilimi isnadi dabu hmm. yi mai ba da sai ci sai ci ya bi ci ta ce akwai boro church mu wi be kwe gboro church ma adini wi umunu gwa ilani tu ba wi ani bi sallam al imam an-nawawi ufega litati ya irshadu na ilmul hadisi ilmun sharif lallai ilimi hadisi ilimi ci kuyo yunasibu makarimal akhlaqi wa mahasin shiyam ilimi hadisi ilimi yo na ji dacewa bai tabiya kirki gani bi al'ad gani bi tabiya wani shi nan wa huwa min ulumil akhirati la min ulumid dunya na ilimi hadisi min ilimi alkiya yubu da wani min ilimi jabo ebe nubo doga alimamu nawawi wufe ji katuna lokaci da dabo na alimamu nawawi da littafin medicine na littafin asibu mutum ya ji kiyo wa kun gaji dauke kun gaji ka kun gaji kiyo wa ya ci da ji imamu na o ti gato ka to hadisi na wani ji bene ka kuna wani litafin na litafin ibn sina da zango ti fi ka to na to bure un biya ta yi sai ne wani litafin ki wata ka ta bezu ngala bari te te awu ngala we do ga ilimi hadisi da mini kibo mini ulumul akhirati bo wa man hurimahu za na gashi shaji wato aji haramci yi mana wajen ilimi ya hadisi ya nan da kada ɗauri makaira na zuwa magabta alkhairu wuji ko kowa ce za ne mun <laughs> wa mun wuzi ko fakar na la fallan jazila da na mato ya ce maga ilimi ya hadisi ya nan za na wa da falla wuji ko ne wato ga dole ne dika tun da cinar je bukata ya manya hadisi amma zanduwa ne jiki nan ne ji kasu da suna da bukata ya manya hadisi how na ya tafsiri wa wagan da tare da jihar na ji fasara nan ke sahabai ji ji fasara nan ke kaza kaza jihar na fasara ji nan umma da daidai wasa na wasa su manya hadisi a ci bayani za sa ne bai cin aya na rana hadisi ne bai cin aya na rana zo ne bukata na ya cikin na ga farilla Allah kazan sunna ya Allah kazan farilla ya sallai kazan sharati ya sallah kazan kazan ya zuyi kazan rukuni ya wace kazan ko mutakan kilita sai su wannan wani wo ka da tuya wa da bukata man ya hadisi wujula hadisi to da zuju kin back from hadisi hmm. ko asu ya ga da mun to ga no to wa ya labari da siraji da tarihi nan a waje wa labari ne ya ji amma wujin fata ne na labiya wa guji tariyo na Nigeria la takbalanna min al-tawariki kulliha jama'a ruwa wa khatta kullu banani gagori gago ga fata ne ga biki tariyo na ila ne ku yi yakan e eh, bugowa da biki ji shin yanna na ga sayyidina yi ko ga kaza ji kaza ma wa ta dubo bawu ko ma a dabbalo ga identify yin wa ta zuwa ku ta zuwa ba na sai through what sai through ilimi hadisi lauga da lauga da isnadi nan na'am ko ji ga ku e gogo ngala wa ga ilimi mu ci kun ga kiyo ga ilimi ne yo e ga ji dabo na tabe lamar yayi ilimin da ci a sai jiya wani ko amma adete falalen ilmul hadith yana aji kiyo a divert you to some extent alima ilimin hadisi misali alimamu zahabi shabar rayuwa alimamu zahabi ne nufe su ne kafin kuranu a da alarin ma da kuranu da ku fiti da wani wangi ke ji kira tun da tun ibaru na ga alimamu zahabi sai jin wata shafi ku wòtí bẹ káyẹ lọ bá alùbùrùzáyé alùbùrùzáyé mọ ha ti fi gàgà rò ní àdìsí o wòtí ẹdùn ẹgbẹ xatu mẹni ha zà rùtú sí iná nga xatu rùtú yẹn wòye wòtí ẹgbẹ xatu ka ha zà yìí ṣubú xatu mu hadisi rùtú wọn nínú bẹ rùtú yẹn mẹyìn àdìsí yìí ni ha nga daga baago bóyá yìí ní àdìsí àgàdà wòtí ta bisimilahi ló ń ṣe kàtún àdìsí. allah akbar. wa man ya ga zuma limamu za a zai ji dilla zai ji ta zuwa fatin olmo ga wanke bai ne da lila ne ta ko yin za mu ci ko ji ilimi ji bi ma ilimi a ji sai especially jali da ilimi rijalu wani da kyarwa da ga ji imamu hajar shabara yi wuri zai lugha da qur'ani ko zuma wega da zugu kai ibn hajar shi be interest ya kasu hadisi ya ji kiyo ku sha gano to ne interest ya hadisi ga dano shi be lo hadisi yo so ko we ba duwa ga so ku ya wili na hadisi tutu tutu mata alimamu za a yi ku ci shi ganci shi ba ka zuwa ba ni ku ji ku ci ta sai ki ga mije mije da an a da mun koya hadisin da ci da ban mije zai dige su mu gojina Sheikh Abdul Razak Hamza Abdul Razak Hamza chabarayi ni na lugu fejo misra ciwo at the end ki so lo biyo ili ne hadisi ko jira na ko a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafiz lokaci shagar rayu na masu kafin kishin fejo kafin kishiyu kishin ma maza bai a nafiya ki bai zo fi aji enjo ilimi hadisi ebogo ilimi wuci ko nga ilimi hadisi yau ko jira ne ko aje shi dabo mini man ko ilimi hadisi yau na shi so ki je latuya mun diga ba nci sai jigan wannan ruzikahu zanen tun ya yi limi hadisi la'anin fakad na la fadlan jazila zanna da fayla wuce ko a mai da wani gwai kiwa a gwanna wani ne e da je manya hadisi wo mu ga ya sunan ngai mu? na ya sunan dani mudu zaɓin kawtari muhaddisi wo mun koya hadisi wo amma akidu ja abdul ya abu buda mun koya hadisi wo amma akidu ja ngo le ko e bogo wale gan ah subuki dana akida ta da ido subuki wani turki maki hadisi ya subhanallah ebogo wuce ke diga ego na rata zaka zaki hadisi na itini a gida wata gwani gwaji gwaji fahimta yin ganin a da man da caji gwaji sai ci guyu gan دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما خلق الفتى سبل الهدى والشمس باذغة لها أنوار ودين النبي أجنان محمد muhammadun akbaru abina nan muhammadu akbaru juro asaru juro riwaya juro ko ni'mal mafiyati lil fatal asaru ko ni'ima madalla yin na baru fuwa da ya da kisa cin yi na gayi asaru nan ko arba'un hadisi umdat lakani bulugul marami riyadu salihina sahihul bukhari sahihu muslim sunan gunini musnad imam mahmud bin hanbali musnad abi ya'la mustadrak al hakim litat musannafatihi masanidihi ma'ajimuhi atrafuhi asihahuhi al ajzauhi ba ta kino litat hadisihi no لا ترغبن عن الحديث وأهله latar gaban nan gafan alil hadisi ki hadisi lugwa wa ahalihi nan da manya hadisi shi man kan rayu lailun wal hadisu na haru rayu shi hadisi mai gidi to a zan zuwa al-imamu ahmad bin hanbali ke shi gafara a sai junga ga ibnu kutaila a sai sun manya hadisi ya yi boro ibn kutaila ibn kutaila ce gagin ashabul hadisi kawusu musu ga manyan hadisi zaje jayo imma a dai daga wani boro imam mahmud na balo imam mahmud sai na yanku sai ce wai ji kakkabewa ma nan sai ce wai kuma sai ga dani mu wa shi ba ne ji manya hadisi ta kula ba ko ji ko فالرأي ليل والحديث نهار رأي يشي حديث مكيو حديث مجدي ولربما غلط الفتى سبل الهدى وجوه معروف غلط أوغاتي بكين سبل الهدى يقوي باو والشمس بازغة لها أنوار جدي ما لكن هذا نغنين بياسكي ها ɗanɗanin wajen na jiya ɗaya zai zai shi zan wani dawa ba wuka ya kwato ciwo ko mada huza a jisi ba zuwa lewa jibawa ɗabi bai zake ta yi ta yi bugar su zuci ta asubanci ya mazaɓi ta asubun makit ko ta asubun zalim ekiya mun yanzu wani galibin za a ba wa kuma da kungiya wa kuma da shi a ba mu ya anguwa kuma ga to a ji tsabe ngo ji alamai bidiya yi ko wa ajhalu man talqa min an-nas mujabun bi khatirihi yuzli ila kulli man hadar wa amsalu ali ilmi fina tariqatan wa akdaruhum ilman muqimun ala al-athar zai abu kasim zinjani ga wa ajhalu man talqa min wa aksar wa amsal ali ilmi fina tariqatan takaniyan manjo zanaje kwaji daidai ga na gayi muqimun alal asar ji asaru bi hadisi ji ga laji dalili ga mai laji ba da wa ajhalu man talqa minan nas da na mari jayi shiga wace a gumbe ta kare su an ji jona lai biyo mujabun bi khatibihi da na tunani na wala ga nan wani tunani sai sa sharu sai diga fari ko yusbi ila ya أصحاب الحديث يا الخطيب البغدادي littafin ciku yono ilagagba wale kiyin wale farale manya bi su je nan littafi da gaske yanzu makalatu al-hadisa wa ma'asirin mulhamidatu fi jini ya shekar ibn hadi umar al-madkhali littafi yono zagagba wale kiyin wale faralayen manya bi su je nan yake gabi a آل الحديث هم آل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا آل الحديث من يحديثه هم آل هم آل النبي أكاي سبع عليهم ومرجو وإن لم وإن كاد لم يصحبوا نفسه تبدي عدنا نبي دنا تيسوسن كبا كو أنفاسه صحبوا إصنا نبي سنة الحديث الجيف a tsosiru imana a tsosiru cimon imane zane faka bu ne gada ka bu zane wajin zagi na cida zaba ji gani bai zagi zane ji suna ci da shago gan da ya buyi mai shi ba nun waje kasu na fefe ba su bi a nan muhammadi ko ta buga wa ne ga zanen waje rayuwa cike da naji musahaba bi alibi sa sallami na ga malla a ga zamu ja ga gar iza ra'aytu rajulan min ahli alhadisi ni ga ne zan wace min ya ahli alhadisi yo ko min ya ahli sunnati yo ka ni ra'aytu hada min ashabi ka cewa ga wule zan wace min sahabi annabi mu murjo ne yo ko ji ga ni ko Allah take gabe ga idarun ta an إذا رمت أن تتواقى الهدى وإن تاتي الحق وإن تاتي الحق من بعده فدع كل قول ومن قاله لقول النبي وأصحابه فلم تنج من مودثات الأمور بغير الحديث وأربابه إذا رمت أبك وغيوا an ta tawakhal huda ke dai waga wallahi mai wato ba wuna wace wa ba wuzanan wa anta ko wa in tatiya alhaqa min badihi wa da ya ko goro amma ga ga da goro su da kwanin goro jinin ga ga ga zana ya fasil buyuta min abwadiya to wa waga wace waga ya ko goro fada kullu qawlin wa man qalahu agan doro wace shi zane ga ga wani لقول النبي واصحابه ولا نوتنا ولا ولا اغا يتشي تو كونه غا غو با نمو جاري بس يتي بدل جينا لقول النبي ولا نوتنا غا محمد واصحابه صحابه كو فلم يستجيبوا لك فعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومن شان رسول من بعد ما تبين له من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ko na falamtan jimimu da sati umuri e za a gangwa gai e na ya tabi da jiniona bidiya ne ya tabi da jiniona to bidiya ya da to bidiya da. ko diga da hadisi da muna gango wacce. wani da daga bidiyo ga ali hadisi bana wa albadi yi man ya hadisi jina hmm. hmm. wa diga ne ko wale ga e zaka ke jili ne hadisi wa ga te wọn àdé da su sẹ́ẹ̀kì wọn muhammadu wọn àfẹ́ gàdí sí ṣẹ́bà wọn àfẹ́ lókun ní ìlìmí wọn àbẹ́bẹ̀ tá a súnmọ́ǹtì gbẹ́dúrà ní ọkọ wọn àti àbí ni wíṣẹ na of ìbáda káyọ̀dá tẹ́lá ti kú tẹ àwọn ìtàkàzọ àbárò òrùba náà bá bá nínú ìláyà wọn àfẹ́ kí èmi sì yíwù ní ìlìmí àdìsíà ebo ne da e yi ji kafin ya hadisi amma e ji tafsiri ilimi ji tuyo like how mọ́gbọ́n sáré nìkan ó sọ̀rí dára ó jẹ́ ìlì ní àdìsí jẹ́ aji yé ni àmọ́ àdìsí náà tó ń ṣe é náà ngáwọn ìlú tètè lágbèrè àjọ. wọ́n fẹ́ di tẹ̀sílì fi hàn àdìsí into what into àfọwálùdọ̀ ìfà mọ́tò abẹ́yàwó hànífọ́.

technically ne yi ma hadisi soje ne kawai lafiyar nan amma alhamdulillah zabi a asu da alimama abdurrahman muallim ya alimani man yi hadisi yake yin mun bo so shi gunju gafara almuallim sai kalita to ne waje rajiya mu mun zai da kausari ne sai lita su ci a tanki tankin bima fi tarikh al-kausari min al-abasid man kun hadisi ga wato yau ta rajiya go wani hadisi gute hadisi ga yóò zá ẹ̀rì kọ́sìrì ba òjì fẹ́lá jì bà ní ìrìnnú kọ́ ji subuki hadith na abdulkasi tujan hadith ya ziyara da hadith ya shaddu rihal kuburi ji ko na ji da ma da ake busa ya kama rijinan hadith sun ce yare amma ilimi hadisi na subuki ɗaya na na wani ke na wani birgiru ta kuka wani ta kuka ga wucin na kyuɗe ilimi hadisi ko biyan a same time man hadisi na da yi makasai ya gina mu bai mu fe ki raju ce raju ga saru mun ki fi raja da suki ji ilimi a hadis na wayu zun ta ajin ga ga ga ajin ga mu ta bugo la ta zalu ta fati min yi zahirina al na la zuru man khalafahum wa la man khazalahum hatta yati amru llahi wa ilicha man أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أحسن الحديث عدا وكل واحد أتى وحدا أول الصديق أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أكثر الحديث إدا وكل واحد أتى وهدا أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أكثر الحديث إدا وكل واحد أتى وهدا أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من من أكثر الحديث عدة وكل واحد أتى وعدى ya ناكا بالحمد بيبوي يطيشي musalliyan maja salatu alaya muhammadi anabi muhammadu khairi nabiyin anabi nan gadi alkhairi ga ursila ci matutonan wazi na na bi ma ne gane bi da nan min asalil hadisi min giga shi budonya ilimi ya hadisi idda na ga kakayi nan wa kullu wahidin min doro ubo ma ata umbe wa hadda ga da definition yuyi ko ji hmm. ko hmm. ga abu da ce bilhamdi bai gwajin ya tsaye ci musalliyan mimaja salatu a laya muhammadu ya nabi muhammadu khairi na biyi zane jihar alkhairi ga min ya annaba ga urfila a cikin matuntuna wale bai ce ya farin nan wai lauga ya zuje ya tsaye ci alhamdulillahi rabbil alamin ko mm. kun alhamdulillah وسلام على عباد الذين اصطفى الله خير عما يشركون مصليا مجا صلاة عشان فوجا صلاة يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي لله جاء صلاة وملائكة جاء صلاة يا نبي يا أيها الذين امنوا يا نجاي ما نجنا صلوا عليه جاء صلاة يا نبي وسلموا تسليما قال يا منشنا دوكو Ani bi sa sallam ga al-bakhil man inda indahu fa lam yusalli aliya ya bata cin ga nan atin ya tu mu ja salati yani yana bi sa sallam maga man salla aliya salata sallallahu lahu bi ashara an ga ja salati ni ya mina ta ja ja salati yu nga lawo de mini falala ya manya di su ja salati di ani mudu. sallam e wani hadisin da wani ngai ba ne da gula guje ka kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani wani ya kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e ba ba hadisi shi su fa ne ya sa ga ti jali bi shi su ba ba hadisi dubu da ko ne ga sa jali bi huji to dubu da na malaman ya hadisi je da be daga bi hadisi kaji ga sallallahu alaihi wasallam kan sai ka so da e je da be e wuciya mai hadisi muke je daga makuna wajen asalatu ya nufi na waga zai kawo kasar amsallam ainihi ga aiki na sallallahu alaihi mai hadisi je da ya wuce ya wa kuka bayin sallallahu alaihi wa alihi da sallallahu alaihi wasallam ga ka full har ki babu nan man jiga zani ka ko salami ka dunga gina sallallahu alaihi wasallam ne ko to gwa ko gwa ɗagin makaranta je ladabi na wasu ke lamdu a jito ne ku ga su sai ke azza wa jalla subhanahu wa ta'ala ku ga alibi sa sallam fiye sallallahu alaihi wa sallam ku ga sahabi fiye radiyallahu anhu ko na da bi kibo na da biya ɗagin makaranta ya hadisi yo lọ́ọ̀lẹ́ rumuzi yìí dẹ́gbọ́gá ni mẹ́yà yìí ti yẹ yi náà ko. of what abbreviation shi ya ha'u for tawili isnadi sana for haddasana ko ana for akhbarana da sauransu amma the same procedure wey lotu sallallahu alaihi wasallam ba ga ka kaful ko jira na ko ta muhammadi alihi muhammadu alihi muhammadu ahmadu alma'i alhashiru al'aqibu nabiyu rahma nabiyu tauba bata da damini suna ya nabi sallallahu alaihi wasallam zan ji alkhairi ga min ya nan ba ya ursila ti mutu suna ko wale ga bai na ko kana takani nubuwa ga gani be risale ga wazi min asabil hadisi min asabu ya ilimi hadisi mu don ngo ga ilimi hadisi da guba a da ilimin hadisi riwaya ba da ilmin hadisi diraya aida wanda na kakayin bi ma'ana luluji wa kullu wahidin min dora mabiye wa kullu wahidin min dora mabini ubo a ta'un bai wa hadda wanda definition yi ko ma'anin alhadis ngai ma warda da nabi sallallahu alaihi wasallam yana Allah daga ba hannun sallallahu alaihi wasallam min kaunin yegan aw fi'ilin ko metu aw takririn ko makiya takrir ina ji goro da nabi wuje umaga ganin aw sifa kuma sifa nan misali ba ni ga ya ni sa sallama ni ga inna malamalu bin niyati man ni min billahi wal yawmil akhir bai fahu ya ma shara shabab man istata minkum al ba'ata falyatazawwaj ne ba ta kiyo misali ya e ga ya nabi akwal ko ya fi'lu suku etuna ni bisa sallam lona kare ya kulu biye ni ni bisa sallam ya jiye ga gogo alu eh ko yujibu ta ya gudu fi tanawulihi wa tarajuli wa fi shani kullihi eh anabi ya ji sallah ni no ya ji no etu ji ya anabi sallallahu alaihi wasallam ko na'am kane shi su fa'u ko fisiwa da sauransu ko a ji zai ga hannun sa a sanar zai gina kan rishe ba ta fi rishe nan ko au takrir ko manyan na ji buru a na yau ba jikiya na yau umar gaganin sai na ji goro a rikin sa sai na ji goro a rikin mafi yana umaga gana inda sahabi shi fiye gan kunna na zilu ala da rasu da sa sallam ko wallan yana wal qur'ani yanzil wallan yanhana a rikin sa sallam a fiye ja su zamani a rikin amince al qur'an ja ma a rikin jiki a rikin kaya wa rikin na ji kiyo na je takrif ko iriya dobu na kayan kata ini ko koyar gogo ta alube ibora ani musa sallar khalid ibn walid ba zan ke giya ani ba giya a ba kayan giya na da giya ani na je tasrif au sifa ko ma'aji sifa ya ani musa sallar wale ne fata da kiwo hadisi ne bo wa haddu wa daga al haddu ba gwannan a tarifu definition hmm. what tawdih ya ke gaye wal bayan da bayani wane ga littafin almazumatul baikoniya nga ni loro ke mini anuwa ilimi hadisan wala kiyo yana yi basic definition na wani rikiyo wani ganku bai ciye ta cungan أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يؤل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يؤل يرويه أن ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله أول غصه هو هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يؤل يرويه أن ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله أولها إما فارو أصبحوا غير غير إسناد تابزنا وهو غير ما اتصل كنت ngai na wagwala awon doji isnaduhu isnaduna walan yashuzza ummake ko kan mana unji shazwa walan yuhal ummade illa yarwi zai ji gube nayi adulun adiliji dadi tun na je bukatun tsanan an mislihi daga ba zane adili dabiti da na mu'tamadun umar na, ya lilayi ya waye ya ɗe fi dabuti ya bayan wanda ka katun wa na kilibi katun gowa duniya wale gan ga ga sayu babun nan ga hadisi nan isnadu wa da ittisalu zai ji magube ne kiyo ayi ai shi ko katun wadda ma gumi mana tamamu dabci ko mm. wa dole umma ji abinci daga shuzuzu umma ji aji abinci daga illa wale ga illa ga guba ada illatun qadiha amada illatun ghairu qadiha ada illa ne la'aibu to hadisi na amada illa ne jikiya na ne la'aibu to hadisi na sai ga ga min gairi shuzuzin wala illa illa ne babu ne illatun gairu qadiha ko illa ne babu ne kiyo illatun qadiha banda illatun gairu qadiha misali na Aisha radiyallahu anha wa doga shabayin wayi ne an ni feji ya an ni feji kaza an ni feji kaza an ni feji kaza lokacin shi na na Aisha wuri gyara da ba kina da wuce kenan labari ga ya mu so automatically da na yi labari na yi biyo eh ima sahabi mace ko ko zai zama kan ganin so daga nan ake ya ni gan sahabi ba ta ajiya yau nan a gaggakin kitawa lokacin da ya bude na nashi da bukan gaya nan no nnajiya walu ga illa gun ya ji dogo amma wuli na tun zai da kajiha sada goga a ji su soyi wani kiyayen wani illa illa na ya ji nufi ga wani janin wani illa tun kajiha illa na lagun su a ji sinan ko misali al-imam bukhari da sahih bukhari ga haddathana abdullah ibn yusuf mm. qala akhbarana maliku

fiɗuyo malik ibn anas sika ga wuto imo ibn shihab az-zuhri sika ga wuto imo muhammad ibn jubair sika ga wuto imo ko jubair ibn muslim na mai babu ga na zugu wisiyo wi sahabi adalati ya sahabi is what is known ummati ya da ittisal wa wala wudushi ummati kiyayen da shi zuzuwa umade kiyayen umakiyege illan dondowa ko hmm. ikisali sana da gayi sama kullum rawun minar rawun da ziyali zan dondo na yi rawunan wagan na wagan gani da ziyan zai je kani ne ko hmm. zai madata ko na wabe zai gina zai da fito ne zai da fito na mace wagan da zai da fitiyan wuto ne wale ga daga babun na gbani wale ga fali sanad is very very what is very very important gama la fi gayen a at-ta'ammul abada fi gayen al ke ke ke tahammulu ke laka tulano ngai wa boji man ce gba ga ni ko ngai ya gani na kama man ce gba ga na ko hmm. aha siga yin a taammul imma haddasa ni ko akbara ne ko ko an ba'ani da sauransu ko ma'ani mutu da ni ya cibo sai ga yan a ta'ammulo amma an annabiyan nisa a jigiyan hawa amma da na ke da tallis ya nan ga an a ga jigiyan rago الإسناد غي سلسلة الرواة الموصلة لنص الحديث سلسلة الرواة في حديث ko na sun doji halin wuce da jigwalo matani hadisi na kan doci mai tun di word isnadiye ẹni mai kpane kiyo alagajiya ya da ba zai gaunin ẹgbogbo a ɗin muradiyar na su ɗebe kiyo ya inu shi kabayu kan doci ga a sanad kan doci ma eh, a yuzu interchangeably sanad bai isnabi da wa kari na tuga bai cinye ni galin na bana na shuzuzu ganci masu riwayatin rawi al-makbul mukhalifa liman wa aulaminu minu zo ta da na rawi guwoni a guwoni don yi fuwa hmm. rawi na da gida a cikin jikin a wani don yi fuwa umaji kazzabwa umaji wazawa, amma wakijo wato a yiti gobe amma zane dai su kagin wani jikiyo ulai na ne bu ba na bi wale ga ba ga jikiyo en bu ga ji shaz ko in mai bayan adadin mai bayan tausiko wale ga shi zuzuman wani ji faruwa in ma mata ne hadiso in ma isnadu al'illatu ke bayan da al'illatu yau sababi wuyo na lagwato ezu ta yi hadisi na mawuce hankali a zahiri wa ga yanzu wacin zahiri wani wa ga hadisi hadisi kiyo fata su amma ni yi wa kiwo illa ugbo na eh ilimi ilan ilimi hadiso ilimi wani so gaji kafin da gaya gaya ilimi wuce waɗin wani ko ji gani ku ebe na ilimi ilan ilimi wani zangoci gashishi a saku zana wato ki da da ya ci ɗogin yan na gwagon yan na yi wani mo da ne je jibi ne a jikin ga zun man yi jibi na alibi sa sallam ne ta daga ga ci ga ga alibi ga ga na sai kai ba da da gwaji jibi kan nan na ne ga ga yi na hmm. ya? ga nan ne izini da waki bo waji saba waji al'adulu ko gayi zane gori waya bi umade sifayen wade da sun tsaye ci wa ɗiya da ya daidai ko ma ɗiya da ya saba shi nan a zabu tuman rai ku wata hafi zaki ko hmm. ezu bukatu e, sabai tagwe eza mu ji fahimta da iyaka eza mu ji ganewa karatu ena mai za ku fitina ezu lawon gusa mu ga kuya mun litafi na mai zai kai ba ne zula litafi wucin gusa na yadda ta ji wuci gushe ba nan ga malamai a ritu ya ga dokta ga guba a ga dokta sadiri ku fiti ko gugoto ya karatu fiye gbaza na kando na gaji bukata ga wa zakatun ci bani wa lubewa ma jiya na ma jiya na amma da doktul kitab gugoto ya karatu yake ya littafi na yana wai katon a jisun wakpa na wuce wai wuce kaci ba ni ya na wa ji littafi wa zuriya e za hmm. ga cin zuwa littafi jiki a yau za da gawa littafi shagbana ko wani ya sagwana ko wani ban wuce giyana na an jini wata lata ba ne gita na ko wale gan wagacin ganna lebe ne gbanin nan banu jigan alirun ga hadis na ta su hadis ne sai ba banu da sifa wuki mutum ya mafari ittisalu sanad ya baki adalatu ya rawu. ya ta taci tamamu dabuti ya yi ci adamu shuzuzi ya su ci adamu illa illa ba masu illatun qadiha ko Wa ne ga bayanin nan hadisi biya ga ga alim a sallam e yi za su la kuma alfajira falyattaja an yi ba an do amini ya ga sallah ba ji lajin lagwa kwa kwa lulu ni je lulu kake hadisin na abdul ibn zayyad wa ne zai yi gobe daga ba la mashi wani ba zai yi gwari na da batan a gogon alim sa sallar muka su ba ji wani jiki wani wabala ta ki mana agube ne wa ya jaci agube na anabi ga ya jani ne wane ne waya mun na gbani wale kiyo wale kafi don gudun na ji ba ebuwe ba ga ji kiyo e ba ga ji shan wa ma do ga shi zuwa to ga ta so ga je mutu ku ya ji mutu ji yẹ ju ne si ba ŋgɔ tso ne bɛ ne fɔ kudi tso fɔ ko kun de dojo tso kɔmpiu ba ko difference wo kata ka wɔ nya nya wa di ya pa wa di di di o nga yɛ gan wa de illa na de ili me illa le ka tun a da very few people like ali majini people like imam ahmad nambali people like imam darakutuni people like imam muslim people like imam bukhari Ani ne ɗai jahilin yan ilil na da jafiyu shubab na hajjaji a duk ta baki bo wagan ɓaga complicate da ki alimamu tirmizi shi nan a da ta su ja kaci na da alilan kabir ya alimamu tirmizi da alilan sagir ya alimamu alimamu tirmizi a da kitabul ilal ibn ya ibn madini a da ilal hadisi يبنى أبي حاتم الرازي الحنظري من بلا أبو حاتم الرازي من أبو زرع الرازي من كنا حديث من قال يا مار رازي وكي تجي دمي غريو ذلك نبي دبي غريو أنا أشي غسير الرازي so al'ila ne a limamu dara kutu ne ke da wane gan littafi ne dilbe hadis na ki za yi wa gan wata su amma ni yi wasu kuki mu bo eh illa in problem da mu ko ji gane ko hadisi na tatu na litafi hadisi na tatu da jone sahih bukhari sannan sahih muslim amma bukhari da muslimi eh ga ga hadisi ya ta ba ta nan ga ku bi dauna ne a da hadisi da wani ya ta zo na madan bukhari ba madan muslim ba a shek mukbil liwaji in ce ki jura fara gafara ga kafin sai di katun ya katun hadisi maka wani da manya hadisi na shi dago manya hadisi wuce wanda tsanani tsarawi ilimin kibo wanda eh? tsanani tsarawi jerugo kai ugamma wuce wata haji waci shi kan lokacin ga yuka tun wajin daga hadis na jasa sazu umar da bukhari buwa umar da muslim buwa na bukatin ya

so man wuce ki man wuce jin muku biligan man wuce ya ga hajji yanzu zuku ya ga wuce sai urin gumbure ugo nga malla wanci da tare ta ne za a sai wani musnad min malai ka fi sayyayi mana hadis na ja ta zu umada bukhari ba umada muslim ba nan no ne ko e eh, gango na man ga makasanin gashi ti unga ku ti bo ti be bi ta ba mu ti amma ta ida ya just to prove ga hadisi da gudan na ja ta zuna madan al-bukhari wa madan kiba madan muslim ba hadis na ja ta zuna jana da ga hadis haka guba ne makbula da amade marududu ke makbulu hadis na agwani ke marududu na jiya na eh, na agwani ko wale ga naji makbulu gaji na zuku sai ubiya san ko amma wale gan kano soyi soyi ugan ji zugun soyo so ji martaba niya a da soyi wuli zaki abu da soyi wuli gari soyi wuli zaki wa ci na ni dona amma gari mana hasalu li zaki plus hasalu li zaki plus hasalu li zaki plus zaki is equal to soyi wuli gari wajen kíbi um, ọ̀tọ́ hasanin ne za ki yankin wani ga hasan ne za ki lagade ga ya samuwa ko amma in ya san hasan yan da sai yi wikiyo sai yi sai yi ta mamu dabiti hasan makiyo wuri hafifu dabiti sai kibi sai hasanin ligairi hasanin ligairi asali hasanin ligairi jadi su yi wani zuwa su da je gide gide gide àti tàbà òjì ìjúwáyé kí o ìjúwáyé hasanu lè gẹ́ ìrì káwọn tó mẹ́ di kí o èyí kó jẹ́ agẹ́gẹ́ hasanu lè gẹ́ ìrì ọ̀dọ́ mọ́nà ti lẹ́bẹ̀ tí wọ́n àmá ìpínlẹ̀ jù bẹ̀rẹ̀ fún gẹ́gẹ́ pẹ́lú kí a bẹ̀rẹ̀ fún mọ̀ọ́dún mọ̀ọ́kọ́rù ṣáàrù yìí mọ̀ yi ìkí a èyí jù ó jáde àjẹ́ kó yẹ jù gáyẹ̀ wù àjẹ́ mọ́tàfọ́kùnrin àlejò náà àlùbùkárì mọ́tàfọ́kùnrin gobe ne ko adina al-bukhari kawai gwabe nan ko adina muslim kawai wani kina gwabe nan ko sannan followed by ma kana la sharti ma ina take sharta al-bukhari ga muslimi nan sannan followed by ina take sharta al-bukhari kawai nan sannan followed by ina take sharta ya sharta sai muslima ya lima muslima kawai nan sannan ga zumu ma kana la sharti ga hmm. yi an neman yadda ya ji kiyo umarci ga shirar cewa kami a ga hadisi sai na wulu ya ga zai wuce shi gobe na za ku ba ofo da kan ga zai ni ga gwa hadisi yau mata zuwa ni mata zuwa ni no ira hadisi na malama da bin ya ce ko bai ke wutuci da wutun hakili bai ku bai alamun ya ga ta so subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh